sha'awar ganda ma sai in so rufe wajen alhaji gambo ne a yau cewa alhaji gambo ya ba da gandan a kamun gaskiya to zan gaya masa yawa sa man ya ji yaji kin san kuma wallahi idan ya baki sai kin ringa tsalle idan kina cin ganda <laughs> ni dai ka faɗa masa ka ce ni ce na ce a bada ya kawo mu to shi ke zan gaya masa a gaishe su ka san halin da nan ba ba kwata da ta ido ba tana da bakin hali irin halin uwa iyayenta ta ɗauka Yariyan nan na mata magana ma ni yanzu ma wani kumbura kumbura gaga take ni ba ta ma cikin buɗe baki to me yasa yake cin ubanta dan gufalin ubanta ai saki ki tasa ta jikinta ya gaya mata ita take iko da mu ko kuma mu muke iko da ita ni da nake da kyan kai in yi mata wani ce dan ba ni na haife ta ba ka rufa min asiri kai da abin da kaga dama kai ka iya mata amma ni ba da ni ba ba kwana ba na son yin abin da za a tafi da ni a baki a ce dan ba ita ta haife ta ba kaza ka ba to ai abin da yasa na baki dama kuma na ce ki shawarce ta din dan kada ya zamanto cewa mai mata taka haye shi isa amma tun da ya zama to inda mun mun na so mu mata ka hayan din ai sai mu daura auren kuma mu dauke ta mu je mu kai ta gidan nasa kuma dole ta zauna haka amma shine za ta kashe gantaka ni ina zan iya magana a ce ga zance ga magana ni ba na son abin da za a fi da ni a ban san matsala to ita take iko da mu ko mu muke iko da ita eh har za ta ce ita ba za ta yarda ba ai abin da ya sa na ce ki tsaya ki tambaye ta don kada ya zama Tobi mata taka haye shi isa amma tun tana nema ta nuna hakan inda muna so mu nuna mata ƙarfin iko na cewa mu ne iyaye muna da iko a kanta wallahi sai in je a ɗaura auren ko mu ɗauke ta mu je mu kai ta mu gani za ta fito din? kai za ka iya duk wannan amma ba ni ba duk wa'innan da ka lissafta za ka iya yi amma ni in sai na yin zafi abin da nake so da kai ki gane kenan nawa zafi zai saboda haka ni ba zai iya bincike kuma na ja baki na ne kun yanzu dai da nake gaya maka da kai ka ji da mutum nan ka na ji to bari ni zan ɗauki mataki akan nata kuma na ga irin yanzu za ta tunda abin nata na ga tana nema ta mana gatse gatse ne ta nuna mana ita kamar ta fi ƙarfin to ƙarya take ba ta isa da ita ban ta wofi ta har yaushe za mu ba ta umarni ta ce ita bata amince ba ta dinga nuna cewa ita tana wallahi ne kin ma ta mare ai kamata ki ki ki ki ki zane mata jikinta ga ta nan a ciki kafin yi iko da ita da abin da kaga dama ka ce kuma ma dadda za ta za ka yi gunduwa gunduwa ba wanda zai tambaye ba dai kin ci ta ciki ba to bari je ne za ta wani

Ah. wato jamila yau ita ce rana mafi haske da farin ciki a rayuwata duba da irin daɗewa da na yi ina fama da gwagwarmayar yadda za yi in samu in mallake to cikin taimakon allah wani tudu na gangare kin san shi neman aurenku kamar yaƙi wa kowane mutum da irin salon yaƙinsa to ni na asalin yakin kenan ina fatan dukkan wani abu da ya faru a baya zaki manta da shi ya zama da kin bani hankalinki a matsayina na wanda in Allah ya so da nan da kwana hudu iwar haka kina gidana a matsayin matata ni na ga gimbiyar sai zance nake ta yi amma ita ta ja baki ta yi shiru ai rediyon da aka kwanna min ne hankali na bai tafi shi ba bare in rediyo kuma aka mai da ni Ima na rediyo na ga sai zuba kake kamar an sa maka bahatar. To, kuma dai menene? A batir ɗin dai yana cike da full charge. Kuma batir ne wanda ba zai taɓa sauka ba. Na yi iyayen da zan yi don in mallake ki. Ina ganin ya kamata ki manta da tunanin wani da yake a ranki. Tunda shi wannan tana an riga an gama da batunsa. Kuma bari in gaya miki Jamila. So da yawa mutum zai zo ya rika kin abu. kuma wallahi tallahi karshe ashe shine alheri a rayuwarsa ni ba dan Allah ka yaƙuri ina da wanda nake so ni duk ka baka takura min an kin kai ni ma gidanka awa nake a gidanka ni ina da wanda nake so kar ka ga dan ka siya dangi na da kuɗi ni ba ta siya da Ina banza. kayi tallahi ina banza kuɗi ne za su kayi wasu za su wani da ke a gida kin buga mun kuma ba zan buga yi zan buga miki naira eh, na buga iyayen kuɗi sai kin buga mun kuma ko za ki zo kuma dan Allah idan na da ka dole ka bani amsoshin tambayar da ne maka Allah da ya sa da in koda abin da na sani to Allah baka ikon sani ka ban ansa Alhaji haƙoƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora naka a kaina wanne ne ba ne maka so wani abu ne ba ne maka me na rage ka da shi a matsayina na matarka duk wata biyayya ni dai ana wata ne maka shi ko ba ne maka Hmm? To tun da ne maka shi ziga ka aka yi ko shawara aka baka ko ra'ayin kanka ne za ka ce za ka ƙara aure. Ko tsufa na yi da yasa za ka ƙara aure. Haba, ai ba abin da ba ke yi, ai tsakani na da ke sai dai fatan alkhairi. Shi ne tambayoyi. Idan Allah ke yanzu ne ka wannan magana, shi fa wannan aure da ke yi abu ne ya taso bagatata harka ce yarinya ga ta Allah ya kawo ta hmm? yarinyar nan mariya ce yarinyar nan tana buƙatar tallafi yarinyar nan tana buƙatar taimako yarinyar nan tana buƙatar wanda zai ci murka faɗinta yarinyar nan tana buƙatar abokin da zai sa idanu a kanta ɗan kada rayuwa ta shiga wani hali shi ne fa na ga cewa to wannan gwaggwaɓar lada ƙara a ce ni ne na shiga sa maimakon a ce kullum riga aike gidansu mutane ma su fara zargin wani abu har in auro ta in kawo ta cikin gida in san yaya ta take in yi ƙoƙari in ga na fita takaici a kanta hmm? kuma shi auren da ke gani fa aure ne kala biyu zuwa uku akwai auren huce takaici akwai auren jari akwai auren sunna to ni sunan nake so yi domin auren taimako nake so yi to shi harkan na taimako ta ko ina za ka iya sa ba wai lalle sai a mareniya zaka taimakawa ba akwai masallaci akwai marasa galihu da yawa in ma mareniya ce ka taimaka mata Mun karatu take ka taimaka mata a makarantar ta in rashin abinci ne ka taimaka mata in ma rashin ne sai ka taimaka mata lalle sai ka auro ta ka kawo ta gida sannan zaka taimaka mata eh idan ka sai buta kai masallaci ko taburmai ko ka samu gura a gura makafi ka kai musu sadaka ka ba sai duk taimako ne amma ba wai taimakon ka auro wata ka kara kanka nauyi ba to ai kowane taimako da irin sigarsa kuma da irin ladansa me karsa za ta taimaka maka ba karsa komai ba bari ka ce wannan yarinya za ta taimaka maka kai ka ce fa za ka je ka taimaka mata yanzu kuma ka sake juya magana ka ce yarinya ce za ta taimaka maka wani irin taimako mm, almata ba a bincike ba a bincike ke ki ga mutum ki bari yarinyar nan ta zo ki fatan alheri ta zo ta taimaka maraya wani irin taimako ha ni ban zancen ba kana neman taimako ba duk bai taso ba kawai ka ce kana so kai aure ka ci min mutunci kawai ka sa kawaye na su ringa kallo na ban isa a gidan mijina ba ka zo ke min kishiya shine kai amma batun wai wai wai ka kana kana mata taimakon me kake nema me ka rasa a cikin gidan nan kullum fa sai an zo kofar gidan nan an zo wajen ka neman taimako kuma ka bayar eh alhaji kana iya gwargwadon ka to na menene me ka rasa aka ce sai za a taimaka maka Ajiya fi mata Allah zan miki tambaya dan Allah ke ma ki daure ki gaya mun gaskiya ki bani ansa Allah sa na sani a cikin bayananki kina magana cewa in kika bari ne auren nan ƙawayenki za su yi miki dariya to haka ne na yadda amma don Allah yanzu in fasa auren nan don kada ƙawayenki su yi miki dariya shine fa alheri a'a ko kuma in bari ƙawayenki su yi miki dariya in aiwatar da umarnin da manzon Allah ya bani cewar in ina da hali da dama kuma zan adalci in ƙara aure wanne wanne ai kaga irin ta kenan ana magana tsakana da kai kasu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja ni ba haka nace ba ni ba wani irin magana ce wannan ai mu ma Allah ka ranar da za a ce ga wani abu mun yi babu annaba a ciki eh, sallallahu alaihi wasallam ba ma fatan sa albarkacin sa muke ci to ni me zan ce ka ko wanda ko kowa daraja kowa arzikin sa yake ci to ni me zan ce ni ba ta ce ba ai mu kar Allah ka ranar da za a ce ga wani abu mun yi ba Gaskiya ne. Ni fa na gano fa mijin da Jamila za ta aura alaji ne fa me kuɗi ne fa umma. Mai kuɗi? Na ah, wallahi ai ka ji maganan banza. Kin ji ana faɗa ke baki ma tabbatar ba ma kenan. To bari in gaya miki duk wanda ya gaya miki ƙarya yake yi. Wanda za ta aura tana fa da kishiya. Kishiya ga 'ya'ya. Yanzu za ki auri wanda bai da mata ma? sai yadda kika kai, ki juya ki watar kanki ki warisa wannan ko banda wahala me za ta ta tadda a gidan mijin kuma ki sa ido nan da sati ɗaya ana auren ta ki ba ta sati ɗaya ko biyu ki ga yadda za ta koma ai ko wankan yara ma miji ba za ta gan shi akan lokaci ba kuma tana zo tana fira da mijinta na jin daɗi a turo mata 'ya'ya su fitine ta da zance a cikin ɗaki ina jin daɗi a nan gurin ke ki gode ba ke ke kadai sai abin kika yi Ba kina neman ki daga ma kanki hankali. Da ba ki da kwanciyar hankali. shine burgewa kenan? To ko canza za a baki? Ah! Ko ana baki kina roƙo? Sai ita. Kin gani? Canza da fama. Sami ta kaje can ta ji da wahalan ta wahala. Na na ji wani bakin ciki da abin to dama kake wani ji bakin ciki ba ta da hankali. Wahala kawai za ta je ta ai shi sa kika gani ko damuwa mu ba. Kun ce ta ji. Kare. na san ba wani abin arziki sai wahala. Ce da ni har yanzu da sauran wahalar ta a rayuwa. A gaba ko sosai. na ce ma ko baka gari ina gari a gari to masha Allah ai nan nake tijiran yaron nan da na tura wajen sai kuma ga kun so gaba daya eh, eh, eh to alhaji akwai kuma magana to Allah sare lafiya ta yan caca suna cewa ta sabuwa ai yaron nan ya kai wasu an na kasa fahimtar abin da kake ne kuɗin da ya kai jaka ɗari ne gidan wajen wajen mahaifanta eh, ina zuwa duk na fahimci zancen ka yanzu dai idan aka ɗau kunnan kuɗi nawa ne kuɗi dubu ashirin in aka ba shi kuɗinsa in ce dai matsala ta wuce ta gama an gama an gama ta ƙare wannan kuma eh ka ruwa yau wa ka gano hanyar na alaji kwarai ka ga yanzu a nan tsofaffin inda munafukai ma a cikin su sai su warware munafuncin su dawo wajen ka wallahi alaji eh haka yayi kyau ni yanzu eh. ina saurara ka kawai ka zo min da ranar da za a ci za a daura aure insha Allah rabbi duk irin abubuwan da ake ciki mazan zan zan gaya maka eh to to shikenan shikenan alai to lalla. ka dawo kuma akwai babbar riga da cike da wandanta da hula to to Allah ma nufi sani Helena stammen. Malam, wani kuwa ku tsare da Alhaji Kabiru. Ne Kabiru ai ya zo ya same ni, har wurin sana'a ta zo ya ni. Da bayanin cewa yana son inda son so shi yana buƙatar nan da sati guda a ɗaura musu aure da Jamila. To, alhamdulillah amma malam a ya auren jamila ga umi ban fara aurar da umi ba ai kawai saboda auren da jamila da shi a kabiru in ya so daga baya an zo a yi sha'anin bikin ummi saboda sha'anin bikin ummi muna so ne mu ga mu yi abu ƙasaitacce wanda kowa zai gani kuma kowa zai faɗa a yi hidamomin iri-iri mu kira mai gurbin nan mai shabbabu mai gurmi mu kirawo shi ne zai cashi a ranar nan kuma sannan in je in yi oda in yi odar kayayyaki wanda za a ɗinɗinka rarraba rarraba wajen wannan biki eh, <laughs> lallai kana son ka nuna ma duniya bikin yar gata kwarai kuwa to ba damu haka din shi musamman kuma za a yanka sa a yanka raƙuni a yanka raguna a wannan lokacin kowa sai ya ci ya yi tindinsa eh, sannan idan shi mawaƙi mai shababu ya rera waƙoƙin nan nasa <laughs> ni ya wasa da ni da ke sannan kuma ya wasa amarya da ango kama kama inda dama ma sai mu shiga mu dan tattashe a wannan ranar tunda ranar farin ciki ce ba ranar bakin ciki ba ce ai ka san ne shababun nan ba shi fa da lokaci din daukar ake biki a kai shi nan a kai shi can Anya kana ganin za a same shi ko rana? Mutumi na ne. To shikenan a tunda ka riga ka Ai ni mutumi na ne. Ai an ga ka gama magana Ko ina kai ko shugaban kasa ne ya kiransa a wannan ranar. Ya je ya dan yi musu wani sha'anin. In na ce masa ya zo zuwa zai yi. Ai mutumi na ne. To ba matsala. Eh mutumi na ne. Ai a ranar nan ranar farin ciki ne, ranar kuma da za a cashe ne. Kuma daman shi akwai murya. <laughs> Idan yana muri, idan yana waka, in gaya miki kamar da kanan unguwar sai a je ta a cikin birni Allah <laughs> kwarai kuwa kwarai Allah kai mu wannan rana to haka muka karfi amin amin amma ita wannan ya niyya Jamila ko katifa ɗaya da ɗan risho aka ba ta ɗan kwanan girki guda ɗaya aka kai mata ba shi kenan ban in ya shi alhajin ya san yanzu zai yi da ita ko ba haka ba yauwa amma ummi ita ce ai abun abun nan kasa ganewa yanzu yanzu ban ga wani alamu komai a tattare da ita game da me ba ni ban ga wani alamun tana son mu zauna lafiya ba to ai abin da nake so da ke san kowane mutum da yanayin da zai zauna ke dai ki ci gaba da haƙuri ki zauna lafiya kuma duk wani abu da ke da tana yi ba ke take wa ba ni take wa ni kuma zan maganinta eh, zan yi maganinta saboda ka ki bar wannan magana da ke ke tsakani da Allah idan ke ce muke zaune da ke ita za ta zo ko ta faɗo mana haka ba tare da mun ce ta zo ba me yasa kina babba ne amma ke har abada ba za ki riƙa yin abubuwa da ƙanana za su kwaikwaya ba na alkhairi yarinya an tuce ki an haɗa ki da tsoho tsoho warin baban ki shi na kika aure komai bakin ki haka za ki haƙura mun fa na same ta yar fara kyakkyawa. Wani dai Alhaji an kun gama ina ce. Sai na zo yarinya ki shirya komai gani nan gani nan sweetie. An yi ma yarinyar ka auro ne kai ka tsufar da ni ita ma kwana nawa ne za ta ragobe da nufi ta kwaliti ma take farar mace kwana za ta ragobe ni da nake bakar mace mai kwaliti na zama haka bare ita a jira da shekara ɗaya kun iya bakin ki kada fararen su ji ki na rantsa da Allah kina zuwa awo asibiti su tare su miki rubutu su miki dukan tsaya Ka talauci gane zaman gaba, ai mutane ne ba su gane ba. Karshen makirci na dama mai ba nasara yake ba. Ita manufarta ta kasara mu, ta tauyewa kanta girma domin ba nasara take ba. ta ci moriyar ganga za ta ya da koranta kai ne ai ka ci moriyar gangan za ka yi da koranta don ka auro yarinya kai ne kai ne wallahi kai ne a alhaji ta ta na mai tuwo matar gaskiya umarni na gaji ni duk wasu abubuwan naki yanzu gaba ɗaya na ga dukkin canza dan wani walwalan sai wani fusge fusge kike yi dan abubuwan da ya kamata ki duk ba kya yi eh gaskiya umma ni gaskiya na gaji da zaman gidan nan fa a ce yau kullum ni ban san wanke wanke ban san shara ba amma duk ayyukan da jamila take yanzu ni ya dawo kaina gaskiya umma ni na gaji da zaman gidan nan to in bai dawo kanki ba kaina kike son ya so kike ni ke kina kwance a daki ni in zauna ina dafa miki abinci ina miki wanke wanke kina ci kina sha kin gaji da zaman gidan nan ki tafi mana ki tafi duk inda zaki je mana an hana ki ne ka ci wani magana dan Allah Ya? Kin gaji da zaman gida. To me hana kike aure? Zaman me kike? Me kike jira to da baki kawo mijinki da kika aura da zaki aura ba? Sai umma Kamal din ma ya daina zuwa. Kin ji ba? Me kika yi masa kika kore shi? Za mu ba abin da nemi kowe na ga ya daina zuwa ni ma nan ne miji na rasa shi. Ƙarya kike kin neme shi da ya daina zuwa? Kin nema kin nemi ki ji ba a san dalilin da ya hana shi zuwa? kin tambaye shi kin zauna kina son ni ne zan fitan je nemo miki shi ko nemo miki mijin aure to yanzu duk sauran samarin naki da suke rububin zuwa suna ina mutum da na kama kamar ko duk gaba ɗayansu na watsar da su kuma shi ma gashi ya tafi ya bari to yanzu ki kwantar da hankalinki abin da nake son ki da shi shine bari mahaifinki ya dawo gobe juma'a dama sai in ya je masallacin juma'a ya bada cigiya a samu miki miji ki aure shi kenan asiri fa baki masallaci kuma umma a to menene sabon abu ne dan an je an bada ki a masallaci ana neman mai so a bashi ke ki ya aura tunda ki rasa miji me ya rage sai a faɗa ya sa limami ya faɗa a lasifika. speaker Ɗan zaki kuka gara ki maki shi. Saboda juma'a nan ta zo dai ba fashi. Aure dole a daura miki da wanda kike so da wanda kika san da wanda mutum haka za a daura miki aure da shi. Ko kin san shi ko kin san shi ba haka za a daura miki aure ki je can ki ta Ni ma mu huta. Mu huta korafi na gajiya. Ni ma da kika gaji haka ni ma na gajiya